mai zai yi haka in da kai eh lahiya ya aiki alhamdulillah na ga kiran ka da su eh waye ne na waye ne ban san ka ba eh mu ne wannan yan uwan malam da ke tare da ku ok malam ahmed sulaiman mm. ok daga ina kenan daga kano Ahmad Kano. Ok. Eh, ok, to ya ga jiki yanzu. Eh, ai suna da gida na kira ka jiki. Eh, za a yi kaga ai almajirai muke. To ai kowa almajiri sun siya ne, ina nufin ba mu da kuɗi. Na? Ina nufin ba mu da kuɗi. ai eh, ba matsala in ba kuɗi ai ka san mu ba saboda kuɗin sa muka rike ka gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ba gaskiya ne to mu kuɗi an ka ba mu kana jina na'am mu kuɗi aka ba mu mu kage shi don wanda ya ba mu aikin kuɗi sa ya ce shi dan ta'adda ne kuma mun kama shi da misali abin da ya sa haka shi an yi labarin kuɗi hmm. mun kama shi mun fuskanci ga misali gaskiya inda aka ba mu rufe shi ba haka ne bane Haka ya je birnin kiki ko ya je kwarai ko to daga ta aka da shi na'am Oke, ba wai abun ba ne, ba wai abun ba ne, ka gane ba haka nan kawai ka rabu, a wannan abun ga misali daga sama ne harka siyasa ne, rara ne, na gane, ni. ka fi to karara ka faɗi gaskiya. Yau, ba wai wanda zan boye ma, ko ma muna wuce a'a daga birnin kibi muka biyo shi inna lillahi wa inna ilaihi yau abin da aka ce mana dan ta'adda ne mu kashe shi da muka kama shi muka diba birnin shi muka gani eh wannan bai kama da ɗan ta'adda wallahi to amana shi ne lokaci amana shi suka ci kun gani ka gane sosai muka diba muka sai muka tambaye shi biyu ya faɗa mana komi da al'amura. su yau wato sun gaskiya ba cancanta mu mu yi mu taka wata doka akan ga misali akan ayyukanmu hmm. inda duk aikin da kake akan shi za ka samu duniya ka samu lahira. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Yau ko ba gaskiya ba ta wannan magana ina faɗa ma ita tuntun ba ko muna waya da kai ko ina da gida dan wanga kaka ne. ra'a na'am. Yanda abu ya tafi haka za mu faɗa ma shi. In kun ga yana yiwo mu yi in mun ga bai yiwo Mu eh, wancan kaga ba mu ci mai kuɗi ki ga misali ba mu yi ba mu mai aiki gaskiya ne gaskiya ne yauwa ka ji al'amarin maganar gaskiya to yanzu mai gida mai nuna ne taimakon da za ku yi mana. A amin ga gamin ku sai ko mana shi ne ne sharadin da ba ku ka ke so mu cika muku sharadin da muka da zuwa yi magana da kai da waya eh da duk da yi magana ba ne nan ok to ba yi magana da wani na nan ko nura yake da suna eh ya magana to nura ɗin ba ya kusa da ni ta to to mun faɗa mai abin da wancan ya bamu saboda ɗan siyasa ne babba kuma mu kana ji na'am a yadda rahoton da ya bamu eh. muka ga haka ba ne kuma muna ci yana wa'azozi kala kala mun ba mu san shi ba ne amma shi ga misali ya aza shi mu kashe shi akan abin duniya ka gani Yau, amma yanzu mu abin da za mu yi a kusiya yanzu ga misali, kudaden mutanen nan ga misali, kaga ba mu ci mai kuke ba mu mai. Mai dace ba. Eh? Mai dace a ce mai kudi ba gaskiya. Yau, wato ga misali in ya maida mai kuɗinsa. Eh. Kana ji? Na'am. ya maida mai kudinsa ya ba mu na mai kin mu ma eh. misali ba wani abu sai mu ba, shi ga misali amma ga misali yanzu wancan ga fayyo mun ci mai dukiyar shi ba mun aiki ba kuma ya ci mun kama shi da radiyar ba wai ba mu kama shi ba. Gaskiya ne. Yau don ƴan siyasan ku akwai ƴan matsaloli daga cikinsu akwai munafukai daga shi. Akwai akwai kwarar da gaske. To kaga ba mu ma munafuki abun da ya ba mu miliyan ɗari uku ya ba mu. Yes. La hawla wala wata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. abin da ya bamu haka nan ya bamu tun mu zo mu kaje shi ya ce mana dan adda ne na inna lillahi saboda haka nan mun ba ma haka ba kun ma mun su kashe shi amma ma wa'anda sun ka ninke waɗanda sai ya bamu. To gida yanzu kan wallahi miliyan ɗari uku gaskiya tsakanin da Allah ko ganin shi ne ban taɓa yi ba ko ganin shi wallahi ko ganin shi ban taɓa yi ba. to mun ka kaji abun da an kan faɗa mana kuma kaji kaji abun da za mu iya yi bayan ci babu abun da ba mu yi kuma wanda mutum yadda ya mana kuɗin shi ya mana kariya mu yi shi ma ga misali an za mu juya a kan shi saboda ba mu so aikin harkar jahil don in za ka yi maka wanda za ka je ma. Gaskiya ne. Yau amma ba a sai an in an yi haka an maida ma kuɗin su an ba mu na mai wanda muka shi kenan ba matsala Mun ba mu tsada kare muna aiki da ilimi ne ba wai aikin jahilci muke ba kudin ko yanzu kai magana da shi a misali tun da muka taho da shi ba mu taba shi shi ba don muna dai bayanin jikinsa hmm. mun san ba wai yaro ne ba gaskiya ne yauwa amma da misali an ce kun ga misali kun kawo matsaloli da ga ka kun ce a ah, wai babu kuɗi mu ba kuɗin dama muke ko misali kun dama kuɗin mu an ba mu mai yanzu haka kuma in gama aikin da zamu za a kara mana misali inna lillahi inna ilaihi yau ka ji magana ta zamu da to mai gida wallahi ba mu da kuɗi wallahi ba mu da kuɗi to ai ba matsala mu haka mu ce dole a ba to da mu ce dole a ba mu kuɗi ka gani gaskiya ne yau mu ba wai sun ke mu an ba mu kuɗi mu mun kuma sai mun yi aiki yanzu nan ma ba da ta muka gama ba da cikin aiki amma in zai kara mana su shi, amma ga misali sanadiyya yana da tijo kuma ni alƙur'ani da haka misali in ya ba mu cikin nuna ya muka shi kuma wancan muna yan ce mai ma ya tsere misali yau ba ka gane ma'anar da nake faɗa ma ga misali ya da sosai sai gida amma bi mai gida a tura mana wallahi wani kacin da ba mu san inda za mu samu kuɗin da ba. Da haka ji faɗa ma malam. Wallahi. Kana ji? Ina ji. Aikin magana ilimi muke nan ba magana jari. Ba ta gane ina gani dai kai mai ilimi ne. Kuma ni ma ina da daidai gurgudu na. Haka nan na. Eh? Haka nan na, haka nan na. To, to saboda haka nan mun ba wa ci ala ne. rabuwa da su ko babu su dole sai an ba mu a'a mu ba su muke so ba ka ji aikin da aka samu la gida to za a bani Allah ma mu dai kai da shi yanzu magbalan mu ka san da zuwa kira lokacin muna tare mun kama kiran ta mun kama kiran ta ba mu same ta ba yanzu za ka yi a cikin sai zuwa ta ce za a za a kira shi da lokacin don lokacin da ka sami ne ko ke za ki ga na gane na nema yi ta eh, a nauyi sai alheri da misali in a ya tafi kan shi ga misali wanda mutum ya tsaye mana karya Mun ma mun san hanyar da za mu tsaya ba saboda bai yi mana gaskiya ba gaskiya ne gaskiya ba ne gaskiya ba wannan ba dan ta ba, ne mu mu ba a abubuwa sai ka wuta ni nan ta alhamdulillah alhamdulillah ba sai ka wuta na mun san yin da mun san ta ajiya hmm. ya to ajiya ba ba kana wani kuku yi shi ko an yi labari ya a abubuwa da aka ce ma ya dawo ya masu gaskiya ne gaskiya ne Allah ya Allah shi mana Allah ya ya gode